Hukumar lafiya ta Ghana ta ce ba za ta ɗage haramcin yanka sayarwa, safara da cin naman shanu, awaki da tumaki daga yankin ba, sai an yi wa kashi saba'in cikin ɗari na dabbobin allurar rigakafin cutar ta anthrax. Sai dai kamar yadda ɗan jarida Muhammad Zakuwa ya ce, duk da cewa ana gudanar da allurar rigakafi ga dabbobin amma har yanzu bai kai ga garin boku ba. Kumni ne naku Muhammad Zulkuwa daga Zara Radio Baku. Eh gaskiya anthrax disease ya outbreak Upper East ga amma information da muka gada daga Upper East Regional Emergency Committee on Preventive of anthrax Outbreak sun ce mana halin yanzu ya yadu cikin Upper East ga district ɗaya ɗaya har guda shida. Ana nan ana massive vaccination amma har wa yau ba iya an killace vaccination hukuncin nan kan dabbobin nan duka ba magan da nake faɗin ga cikin garin ga namu ba kuma ko dabba ɗaya ba a tun vaccinate ba tukunna kuma mun samu information from reliable source cewa da aka fara ma vaccination nan ma'ana allura na rigakafi ko na, na, kiyaye su ba iya an samu an yi ma eh, shanu ma ba tun da aka soma ana kan raguna ne da akuyoyi da sauransu amma sun ce hali yanzu nama bai yi safe mutum ya ci nama ba babban jami'in lafiyar dabbobi na gundumar baku Fusaini Samson Majid ya yi bayani kan dalilin da ya sa suka haramta yanka da cin dabbobi a yankin ciwo nan da ya shigo da ya affect cikin town nan sosai kuma ya affect nutritional abin ga statin mutanen da suke within upper east region ma duka ba boko ke ba so saboda sin na abin da ya sa ciwon nan ya zama dangerous ne kuma yawa ka da ce da bari kowa ya yi yanka kowa ya sai da dabba ba mu san filin da wani dai ta ya doko shi ya shigo ba kuma ya shiga tsakani sai dai yi kashi mutane da yawa ya ba mutane da yawa masala a ranar juma'a nan da ta gabata limaman masallatan juma'a na yankin sun yi hudu ba ne akan musulmai su haƙura da yin layyan bana domin cutar muftin garin baku shek khalifa muhammad awwal ya ce shi wanda ke da ilimin sanin ilimin dabbobin shine babba na ga duka da kuka yi magana da shi ya Yace ce ciwon na nan ciwon nan duk dabban da ke da kafa tudu shi abun ya kama saboda shi jama'a mu sa hankali muna jin wasu maganganu na wasu mutane da ke bukatan a yassare musu a sauwake musu an ce ba layya rashi ya bata abokin Allah ya hakuri aiki Allah na da yawa in dai aiki Allah kake so akwai talakoki da marayu doki kuɗin ka kai ba talakoki da marayu akwai aikin addini da yawa mu fa matsayin layya cikin musulunci sunnatun ne muakkada sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi ba farin labari shin koya mazauna yankin su kamshi wannan sanarwa tambayar da na wa imrana madaha baku kenan kashin gaskiya musamman a garin bako wallahi jama'an bako sun ɗauki wannan magana da muhimmanci kwarai da gaske har ya zo ya kai ma matasa yara sun gida-gida suna wayar da kan mutane waɗanda ke kula da kurce suna kiwon raguna da shanaye ana musu gargaɗi kuma gaskiya na Allah jama'a so a shi wannan shawara da hannun bidiyo. Dr. Patrick Abake, mukaddashin daraktan hukumar kula da dabbobi a ƙarƙashin ma'aikatar abinci da noma na Ghana, ya bayyana cewa ana aiwatar da matakan shawo kan lamarin, a inda ma'aikatar ta raba allurar rigakafi dubu ɗari ga dukkan gundumomin, kuma mako mai zuwa za a sake raba dubu ɗari domin a cimma wannan buri. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.